Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece na ranar Alhamis 25 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma za mu tattauna ne akan kwayar cutar da ake kira hpv a turanci ko me yake tattare da wannan cutar? Ah, tana ɗaya daga cikin kamar yadda suka nuna cuta wadda take kawo mata illa sosai wanda takan kai su ga halaka da yawa ma don kamar yadda na ji sun ba da alƙalima suna cewa ko tana ɗaya daga ciki ko ta biyu a cikin dai top 10 abin cututtukan da suke halaka mata. ne Zahra sai masu sauraro su kasance tare da mu domin wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta jiyo mana ta bakin jama'a. Mun kuma gayyato likita da zai mana ƙarin bayani akan wannan cutar. kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku yi tambaya ga likita kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce menene kuka sani akan kwayar cutar da ake kira human papilloma virus hpv a turanci da ke haddasa cutar daji ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ilyasu Ibrahim daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da ogansa Ibrahim Salisu dan Kaduna inda suka ce a gaskiya ba mu da wata masaniya game da wannan cuta mai suna human papilloma virus sai dai za mu kunna rediyo don kasancewa da shirin yau da gobe. Sai Bashir Abubakar Kare Allah ya sa na faɗa daidai inda yace yau da gobe hakika ba mu san wannan cuta ba da kuma irin illar da take da shi ku tashi lafiya. To Zara sai kuma amsa na gaba daga wurin Usman Usman dan Fulani mararraban yawuri inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi ni dai a gaskiya ba ni da wata masaniya game da wannan cuta da fatan za ku tashi lafiya. Sai amsa daga Yusuf Liman Sansan inda ya ce salam yau da gobe ni dai ba abin da na sani akan wannan cutar. sai dai za mu kasance tare da ku da likitan da kuka gayyato mana na gode. Sai kuma Alharun shi kuma ya ce ba mu da abin da muka sani game da wannan cuta sai dai muna addu'ar Allah ya kare mu daga irin waɗannan cututtukan zamani. Amin sai amsa daga Nura Alhassan Jigawa inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya muna da ƙarancin sani akan wannan ƙwayar cutar mai haddasa ciwon daji. Sai kuma Shehu Adamu Rijau inda ya ce Ni dai rediyo na na hannuna, ku nake jira kawai domin jin yadda wannan kwayar cuta take daga bakin likita domin a zahirin gaskiya ni dai ban san komai ba game da ita. Sai daga Muhammad Bako jadkori da Magaran, inda ya ce salam yau da gobe babu abin da na sani game da wannan cuta, sai dai mun ji daga gare ku mun gode. To daga jihar Yobe kuma Alhaji Mele Yusufari ya ce mana ban sani ba shi ma ilimi ne ina jiran likita ya mana karin bayani akan wannan cuta. Sai amsa daga Yusuf Chimbi Niger State Allah ya sa na faɗa daidai inda ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi gaskiya ni kan ban san komai akan wannan tambaya ba amma ina tare da ku kai tsaye. To sai kuma Amadu Abacha Mashina wanda ya ce filin yau da gobe ni dai ba ni da ta cewa akan wannan maudu'in naku na yau, amma zan kasance da ku ta akwatin rediyo na don samun gamsasshen ƙarin haske daga bakin likitan da za ku gayyato. Sai daga Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce tab ai wannan maudu'in na yau sai dai na koma gefe na riƙe rediyo ta tare da buɗe na zomo wajen jin abin da masana kiwon lafiya za su faɗa game da wannan cuta da kuma illarta tare da sanar da al'umma hanyoyin da za su bi don kare kai daga kamuwa da ita. To sai Sani Muhammad daga karmu Abuja. Shi kuma ya ce, Salam yau da gobe. To gaskiya ni dai ban sani ba, amma zan kasance da ku don ƙarin bayani. Sai daga Mansur Baba Wuro na fada a jihar Gombe, inda ya ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kare mu da kamuwa da wannan cuta ta HPV amin. To sai kuma amsar Harris alkanabi goron maji inda ya ce tun da karfe hudu muke tare da gidan rediyon VOA. Haka zalika za mu ci gaba da kasancewa da ku har karfe biyar da fatan za ku tashi lafiya. Sai amsa daga Abubakar Kurum Tsurutawa da Yawale Sani Takai da Muttaka MTK Shawun Takai duk a jihar Kano. Inda suka ce mu kan bamu da masaniya akan wannan cuta. fatan mu a nan shine Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta waɗanda suke da ita Allah ya ba su lafiya a tashi lafiya. To sai kuma amsa na gaba daga baban gida na yalwa bungudu inda shi kuma ya ce filin yau da gobe a gaskiya ba ni da masaniya akan wannan cuta amma ina tare da ku domin ilmantuwa. Sai daga Suleiman S. Fulani hura girke daga jihar Sokoto inda ya ce salam yau da gobe to sai dai malamai su yi mana karin bayani don mu fahimci cutar da yadda ake kare kai Allah ya kare mu. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau. daga wurin Rilwano Ibrahim London Guba inda ya ce, ai muna tare da ku babu laifi za mu jira cikakken bayani daga wajen ku. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Amarya Hauwa Umar domin jin yadda jama'a ke kallon wannan cutar. Sunana Salamatu Abdu Jibrin. Kin san cutar HPV wato Human Papilloma Virus? Gaskiya ban sani ba. Kin san da cewa wannan matsala ita ce idan ba a ɗau mataki ba take kawo kansan bakin mahaifa wato cervical cancer? A gaskiya na san ita cervical cancer nan amma dai ban san wato HPV ke haifar da cervical cancer din ba. Shin kin taba ganin wata wanda ta fama da wannan larura ta cervical cancer? Eh kwarai da gaske um, mahaifiya mahaifiyata ta wato yi fama da wannan ciwo na bakin mahaifa sosai dalilin shi ne ta rasu ba mu sani da wuri ba sai daga baya tukunna bayan ta daina mahaihuwa in ta je asibiti dai sai dai a rika mata wasu irin gwaje-gwaje ba a dai gwada wannan din ba dai baki daya sai da ta kai ah, gaban rasuwanta tukunna muka gane cewa abin da ke faruwa da ita kenan to amma ko a asibiti lokacin da aka gano abin da ke damunta kenan an yi muku bayanin cewa ga abin da ya kawo wannan wannan matsala? Eh gaskiya dai basu mana bayanin cewa ga abin da ya kawo wannan matsalan ba amma dai sun sanar mana da cewa tana dauke da wannan cuta na cervical cancer. Yanzu me kike ganin zaki game da sanin ko karin ilimi akan ita wannan matsala ta HPV? A gaskiya ni a nawa ya kokarin da zan iya yi shine ga na san ita cutan karan kanta wato na dan yi research da sauransu akai sa'annan kuma yan uwana mata ga cewa na wayar musu da kai don su ma su tashi tsaye su je a duba su don a san uh, menene matsayin su kafin uh, wato ta koma wani abu sunana talatu ibrahim kin san cutar hpv wato human papilloma virus eh na ji batun wannan cutar shine wanda aka ce in baka yi hankali din nan ban balle ga mata yakan iya jawa kansan gaban mahaifa a matsayin ki na mace wanda kin san cutar wani mataki kike ɗauka. kin san mace dama dai balle ka kai wayansu shekaru ana so ka yawaita zuwa kana duba kanka kamar shi wannan hpv din yawanci zaka ga ya fara da kuraje ne a gaban ka wanda mutane da yawa suke kuma shi yawan dama cutan mutum yana dauka ne wajen saduwa in ka ga irin wannan karka tsaman kawai eh wai kai eh, infection kake da shi ya kamata ka je a duba kin ga daga nan aka yi maka test in aka duba test din za a san wani irin infection ne in dai aka gane kan cewa shi wannan hpv din ne ai su likitocin naka daga nan za su baka shawara za su gaya maka ga abubuwan da ya kamata ka rinka sannan kuma yawan zuwa asibiti a duba shi zai iya jawo a samu ya kare zuwa har ya zama shi wannan dajin gaban mahaifa din. A matsayin ki na wanda kika san wannan cutar kin taba zuwa an miki gwaji? Na taba zuwa an yi min gwaji so daya gaskiya amma dai ya kamata kowa dai a dage ana abin da ya kamata dan shi HPV din in kana da shi shine abun tsoro in ka bar shi baka kula da shi ba ba a duba ba shi yake jawo wannan ciwon dajin mahaifa din. Sunana Yusuf Ya'udara. Ka san cutar HPV wato human papilloma virus? tabbas? Eh na taba ji an yi bayani mai tsawo a kanta wanda kuma tana ɗaya daga cikin kamar yadda suka nuna cuta wadda take kawo mata illa sosai wanda takan kai su ga halaka da yawa ma. Don kamar yadda na ji sun ba da alƙalima suna cewa ko tana ɗaya daga ciki ko ta biyu a cikin dai top 10 abin nan cututtukan da suke halaka mata a duniya kenan wanda kuma takan faru ne kamar ta hanyoyin da shafi kamar eh, wata lokacin kamar sadu saduwa takan zo da abubuwa daban-daban akwai wani program da na gani wanda eh, abin ya kai wani matsayi to gaskiya ba su iya controlling din shi kusan sun ce kawai eh, sai kawai haƙur da mutum sai dai a ta lallaba shi da magani saboda haka a lokacin naji suna ta kara jan kunne kan cewar a kiyaye a rika zuwa asibiti especially idan mace ta ga abu kamar kuraje haka ko kuma eh, jini haka wurin saduwa ko kuma bayan saduwa da dai abubuwa makamantan haka to sai ta garzaya ta je asibiti saboda a yi sauri a duba a gani aka duba aka ga eh, abin da ya dace a yi sai a yi kuma kamar na ji sun ce ma akwai wata rigakafi da dai ba ta wadata a nan ba eh, akan ce kamar yanzu sayar da ita ake a nan najeriya amma kasashen da suka ci gaba an ce ana providing din su daidai da na ji eh, still a cikin program din suna cewa ya kamata gwamnati ta ma shigo kamar yadda ake immunization to suna ba da shawara ko kuma mace ni ma zan so a ce hakan ya faru yara tun mace ko kuma jin suna ƙanana kamar da ake wannan immunization din a sanya musu shi a ciki aka yi hakan zai rage wannan illa da take yi a cikin al'umma baki da shin kai kai wani abu domin wayar da kan matan da kake kusa da su akan wannan cuta a'a ban kai gayi ba amma akwai dan shiri da nake da shi da yake na yawan bincike gaskiya to akwai abubuwa da nake son na dan yi visualizing haka da dan sanya shi a wannan faifai na youtube da ake sawa haka in yi shi da hau hausa kan abin da na gani saboda abin ya bani tsoro matuka dan sun nuna kusan yadda yake kashe mata kusan sun ce kamar a cikin mata ko ɗari ne ko goma ne zaka samu kusan kashi hudu mutum hudu cikin goma ko kashi arba'in ne zaki ga sakan samu irin wannan matsalar haka sun ba da alƙalin mama mai abin tsoro kamar wata da na ji an yi fira da ita mara lafiya ta ce a cikin kawayenta suna fira ta ce ita ta ce tana da matsalar kaza to wata mata ta ce tana da ita to amma at same time su ba su zo asibiti ita ba su zo asibiti ba har sai lokacin da ta kai wannan matsayin to kusan yana nan yana ta zagaye-zagaye da yawa mata ba san suna dauke da shi ba sunana shamsiya barau um, kin san cutar hpv wato human papilloma virus gaskiya ban sani ba wannan shi ne karo na farko da na jima wannan cutar cuta ce da take da matukar hatsari kuma mafi akasariya takan kama mata wajen ma saduwa kuma idan ba a dau mataki da gaggawa ba ma yakan kawo kansan bakin mahaifa wato cervical cancer to a matsayin kina wadda biki san wannan cuta bai matukar hatsari ga mata ba yanzu da kika ji labarin cutar wani mataki zaki dauka matakin da zan dauka ne zan je in yi bincike a kanta idan ma kama in je asibiti a duba kuma idan akwai rigakafin da ake yi akan wannan cutar zan yi insha Allah na Hanifa Muhammad ta mamma taba jin wannan sunan cutar ta HPV ba ba zan iya faɗar ma'anarta ba ni na san cutar jaji ta mahaifa ina ganin tana halar da mata da yawa gaskiya gaskiya tana bani tsoro. Amma ban san me ke haifar da cutar HBV ba. Amma zan yi kokari in yi bincike a kanta domin an ce rigakafi ya fi magani. Sunana Umaira Suleiman Abubakar. gaskiya ban san cutar hpv ba ban ma taba jin ta ba i e, na san cutar daji ta mahaifa amma ban san me ke kawo ta ba amma tabbas na san tana wahalar da mata yanzu zan yi kokarin sanin me ake nufi da cutar hpv da ma yadda zan yi maganin ta sunana amina ibrahim yazid hpv ito na taba jinta ko in ce na taba karanta akan abin da ya shafi cutar ina eh, ji an ce ita ce ke haifar da cutar kansa ko kuma na ce cutar daji da mahaifa gaskiya cutar abin tsoro ce amma ban sani ba ko da magani ba ma amma zan yi kokari na kara karanta abubuwan da suka shafi cutar ta HPV HPV HPV yau ne karo na farko da na taba jin wannan kalmar don haka ban san cutar kuma ban san illar da take yi ba na san cutar daji ko kuma na ce kansa ta mahaifa cuta ce da ke yin ajal hankalin mata da yawa kuma gaskiya abin tsoro ce Allah ya raba mu da ita zan yi kokari na yi bincike a kai domin na kare kaina da kamuwa da ita sunana Ahmad Zakariya HPV ko human papillomavirus sunan ma da wahala shaida ban taba ji ba gaskiya ne rana ta farko da na fara jin sunan wannan cuta duk bincike binciken da nake na cututtuka da abubuwan da suka shafi matsaloli na wanda suke haifar da cututtuka ni ban ma taba jin sunan wannan cuta ba sai yau ne karo na farko ina eh, san cervical cancer kansa ko kuma ce a ciwon daji na mahaifa da yake kama yawancin mata saboda cuta ce mai abin tsoro ina yawan duba abubuwan da suka shafi cutar yanayin irin illolin da take musu da ma kuma labarurka da dama da na kan ji wanda suka shafi ita wannan cuta ito eh amma kuma gaskiya ban ma taba tunanin na ce bari na tsaya ne tunanin ma shin menene su yake haifar da wannan cuta ba ban ma gano cewa ashe ita wannan HPV din tana iya yin sila da za ta kai ga wannan cuta ta kansa ta mahaifa ba to gaskiya dai amma yanzu zan yi kokari na nemi sani sosai akan ita HPV da ma kuma hanyoyin da mutum zai bi domin ya kare kansa daga kamuwa da ita kafin ma ta haura ga haifar da ita wannan cuta ta ciwo na mahaifa. Sunana Zakariya Ibrahim Muhammad HPV ban taba jin sunan wannan cuta ba wannan shine rana na farko da na fara jin sunan wannan cuta amma mutane wayanda suka yi bincike a kanta suka yi tunanin cewa ita ce take kosin din cutar kansa ta mahaifa wacce take ba mata lalura daban-daban takan ba su wahala yana da kyau mutane da masana waɗanda suke da ilimi a ɓangaren lafiya da su yi bincike a kai sosai ta wannan hanya za mu ba mu kare kanmu domin kasancewa mun guje wa wannan cuta mu kawo kuma ƙarshen ta ga al'ummar mu Allah ya ba mu sa'a ya ba mu nasara sunana Muhammad Abubakar tofa jama'a ga wata sabuwa wai ita sunanta HPV wato cutar da take jawo cutar cervical cancer in ji batu wuri jama'a ya kamata mu fara kare kanmu daga irin cututtukan da za su jawo mana illa saboda ita wannan cuta tana jawo mutane su rasa rayuka tana jawo mutane su sha wahala musamman ma mata ya kamata mu fara kalar kanmu. Sunana Abubakar Muhammad Nasar HPV. To na daidai ana ta magana akan HPV HPV da take haifar da kansa ga mahaifa wanda yawanci mata ne ke kamuwa da wannan cuta. Ya kamata mu tashi tsaye akan wannan cuta domin mai maganin ta saboda kada iyalan mu su kamu da wannan cuta saboda ba karamar cuta ba ce. HPV ba wai irin cuta ce ta malaria ba wanda zaka je kemis a baka magani. Cuta ce babba wadda take harfar da illa ga mata to don haka ya kamata mu tashi tsaye mu nemi magani sannan mu nemi mafita akan wannan cuta da ta shigo cikin al'ummar. daga aihuwa sai aure sai labari mai kahara say sai Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako da zai yi mana ƙarin bayani akan wannan cutar. Layin kuma a buɗe yake domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tari wato plus. Ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To likita muna muna tare da kai barkan ka da shigowa wannan zauren namu a yau. yau barkan mu dai ina tana muna yi miko sabon gaisuwa. Mun gode. To um, likita muna tattaunawa akan human papilloma virus wanda za mu ce a cikin 'yan shekarun bayan nan ne aka daɗa wato kamar ƙara samun fahimtar shi wannan virus din wannan ƙwayar cutar. Eh. so shi dai kamar abin ya da mamaki mutane da dama ba san wannan cuta ba duk da kuma cewa cutar tana daga cikin idan ka ɗauki duk cututtukan da suke yaduwa ta hanyar saduwa ta hanyar jima'i wannan cutar ta fi kowace yawa a cikin cututtuka kuma kusan mutane da dama suna da ita sosai sosai fiye da yadda mutane suke tsammani da duk inda ka je saboda ta fi kowace tana daga cikin cutukan da suke yaduwa ta saduwa da suka fi kowanne saukin yaduwa. so cuta ce gaskiya wasu take tana nan a cikin jikin mutane da dama kuma tana da illa sosai a nan gaba idan mutum yana da ita yawanci mutane suna kamuwa da ita ne yayin da suka fara ya saduwa da kuma suka kai girman da za su iya daukan ko su jima'i haka cutar tana da tana janyo abubuwa da yawa a ciki akwai abin da ake tasar jaki ko kuma jan'a eh, ko kuma wat ake ce waɗannan so watch nan za su iya zama ko a hannu ko a jikin eh, abubuwan da suke kaman bangaren eh, dubaran mutum ko a wurin mahaifa da sauransu ko kuma wanda su kuma sun fi illa ma waɗanda suke ganin irin kamar kansa kansa din kuma za ta iya zama ta kansar bakin mahaifa idan a maza ne za ta iya zama kansa ma ko ta kamar azzakari ko kansa ta dubura ko kansa ta baki ma ana samun tana ana iya jin samun kansa ta baki musamman ga masu waɗanda suke da suka kamu da cutar ta hanyar kamar oral sex da ake magana. so waɗannan su ne dai hanyoyin da ake iya kamuwa da cutar kuma da irin abubuwan da take iya janyowa To wato in na fahimci bayaninka kana cewa ana mm. iya kama wannan cuta ta baki kenan. Kwarai da gaske. To, to um, me zaka wani irin bayani zaka iya mana akan rigakafin da ake yi ma wannan HPV din? Eh, rigakafin da ake yi to kamar akwai maganin rigakafi da ake da ake bayarwa yawanci ana bayarwa ne musamman ga yara ga waɗanda suke da yara 'yan ƙasa da shekara 'yan kaman shekara sha ɗaya zuwa sha biyu a wannan lokacin ya kamata a yi wa mutum idan ba a yi masa a wannan lokacin ba misali har waɗanda suka kai shekara ishirin da ɗaya ma da waɗanda suka da mata waɗanda suka shekara 26 duka za a iya yin wannan allurar rigakafin binciken da ne da tambayoyin da ne na ga ana samun ta a Najeriya amma tana da tsada amma gaskiya yin ta yana da matukar muhimmanci saboda to um, likita sorry kar mu katse ka mun ah. samu kira daga jihar Kwara salamu alaikum da wa muke magana amin alaikum salamu eh, wa rahmatullah suna magana da Bello Garba Dina mai blouse daga Malam Bello ga ka ga eh, likita. Eh, to da farko dai ina wa likita barka da zuwa a cikin wannan shiri. cikin ina wa sauran jama'a ina wa ina kira ga jama'a da firita kasan san musamman ma su su mata na ganin cewa a kare kai dangane da kamar wannan cuta. Haka kuma ina kira ga son likita ina son wa likita tambaya. Kin menene alamomin wannan cuta? na ganin cewa wannan cuta idan mutum ta kamu gare shi ko kuma mace ne alama na ganin alama wannan cuta za ta kamuwa ga mace ita ce tambaya ta ga likita ok to kamar yadda na faɗa akwai ah, shi wannan tusar jaki din amma kuma waɗanda ah, ƙwayoyin cuta wanda suke janyo tusar jaki din gaskiya ba su bane ba suke janyo ita kansa ta bakin mahaifa mafi yawanci hmm. saboda haka yawanci waɗanda suke janyo ita mai illar mm, kansar bakin mahaifa din da sauransu ko kuma kansar dubura da sauransu wannan gaskiya ba za ma ka iya gane kana da su ba kwata-kwata mutum ba zai iya gane wani alamu na cewa yana da su ba zai yi shekara da shekaru kamar lafiya lau sai watakila cutar lokacin da mutum ya fara ganin alamun to cutar ta kai inda ba a so kenan. To, dokta ga wani um, kira na kirwa daga Nasarawa, wa muke da shi daga jihar Nasarawa? To, salamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa, to, ina yi wa dokta da ke mai gabatar da wannan shiri fatan alheri. Mun gode. To, kuna tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. To, Malam Garba, muna jin ka. To, a nan kun fara bayani akan cutar ta don ma'aifa sai ya dawo kuma ma ga har mu maza. Eh. To, a tambayar da nake son ma dauta nan tunda an ce yana da wuyan ganewa shi wannan ciwon kuma an ce lalle mafi yawan al'umma suna ta da shi sani ba. To, shin wani mataki ne mutum zai dauka na gane ainihin wannan ciwon tun farkonsa don kar ya yi tsanani? Na nan na biyu kuma. muna roƙo da Allah tun da wannan cutar an gano ta to ya zarin gano yadda za a gano masu cutar don a yi mana ainihin rigakafi tambayan kenan na gode a tashi lafiya Allah kuma ya saka muku da alheri amin amin so dama kamar yadda na faɗa a bangaren mata su akwai test da ake kira kamar pap smear so wannan pap smear din ana gwada a gani ko mace tana da alamun za ta iya kamuwa da ciwon bakin mahaifa ko kansa din bakin mahaifa to wannan tana da matukar muhimmanci a ce duk wata mace wacce ta wuce shekara 21 a ce tana yin wannan test din duk lokacin da ta je ta idan an gani lafiya lau za a faɗa mata a ce mata misali ki da nan da shekara biyu ko nan da shekara uku za a ƙara to wannan ko mace ta taɓa aure ko bata taɓa aure ba ko ta taɓa aure ko bata taɓa aure ba ya kamata ringa yin waɗannan abubuwa to <laughs> <clears throat> ya kamata ringa yin wannan test din na pap smear to madalla shekara biyu shekara uku ana um, gwada idan babu komai kenan sai a ci gaba eh. haka za a ringa yi har lokacin da mutum zai kai wurin shekara sittin eh. duk shekara biyu zuwa uku a ce ana yin wannan test din to likita mun samu wani kira daga jihar Niger salamu alaikum wa alaikum salam na wuni lafiya kalau da wa muke magana kuna magana da dari dari dari dan juma daga bidda To muna jin ka Malam Danjuma ga likita kuma yana jin ka. To tambaya na ga lokto idan ciwon yana cikin jikin mutum ta yaya zai san cewa wannan ciwon daji ne yake damun mutum don idan ciwon na jikin mutum akwai irin abubuwa da yake bayyanawa cewa iri ciwo kaza ne shi yake damun wannan mutum yaya mutum zai san cewa ciwon daji ne yake mutum shi. Allah ya ba da zaman lafiya a duk da Najeriya duk duniya gabaki daya sunana dari dari dari na sarkin yaya duk da. amin to akwai alamu da za su iya nuna cewa mutum yana da ciwon daji amma kamar yadda muka faɗa ba a so ya kasance har sai ya kai level da zai zama ciwon daji ɗin kafin a ɗauki mataki saboda idan ya kai wannan matakin yin magani yana ba da wahala matuka gaya to amma akwai irin alamu na misali kamar fitar da ruwa musamman ga mata fitar da ruwa mai wari haka daga daga area din kamar mahaifa duka waɗannan abubuwan da kuma kamar yawan rama a jiki haka su alamu ne na mutum yana da wannan cutar mai biyu wata gida na daji na mahaifa. Hmm. To likita Um, za ka iya mana bayani a kan shi wannan gwajin da ake kira da pap smear saboda abin da na fahimta shine mata da yawa sukan ji tsoron yin wannan gwaji ko ni nan <laughs> na ji tsoron yin wannan gwaji don yadda aka min bayani saboda ban yi aure ba kwarai kwarai eh to gaskiya kaman mata waɗanda ba su aure ba shi babban matsalar su shine kamar al'adar mata cewa saboda dole idan za a yi wannan testin zai kasance dole sai an saka abin har can ciki to shine babban matsala so zai fi kyau gaskiya ga matan da su riga sun yi aure din to amma abin da muke gani shine kaman yawanci mutane idan suka kai shekara 20 24 yawanci mutane an yi aure kaɗan ne mm. suke wuce wannan shekarun ba su ba zai iya zai iya cire wa mace budurta kanta ya kamar yadda muke faɗa a al'adance idan an yi wannan test eh to shi kuma mm. rigakafin kamar ta allura akan yi shi ko na'am rigakafin da ake yi ma shi wannan hpv din kamar ta eh. allura ake yin shi kuma kamar yana da ya zan ce dosage irin a ce bayan eh, wata uku yana da eh kwarai da gaske oke hakan haka ne yana da dozin tun da zaki gaske bayarwa su specific idan mutum ya asibiti za su ba shi amma yana da dan tsada gaskiya to ta sannan kuma akwai shekarun da mutum in ya wuce shi ba zai iya yin daukan wannan rigakafin ba ma'ana rigakafin ba zai wani tasiri ba eh to duk wacce ta wuce shekara 60 eh, ba tare da wani samun wani matsala ba babu wani bukatar a ce za a yi mata gwajin HIV ko kuma a ce ana jin tsoron za ta kamu da cutar eh, cervical cancer ta hanyar ita wannan HPV din haka na kuma dukkanin wanda suke misali sun sauke kafa daga saduwa misali sun riga sun kai tsufan da sun daina saduwa mm. a ah, ma wannan ba su da wani matsalar tunanin abin da yake na ciki to tambaya ta na ƙarshe kuma um, ne na wannan gwaji na pap smear da ake yi sai mun ƙara ka a wani shiri kai mana bayani dalla-dalla ko brief abu ne saboda minti ɗaya ne ya rage mana za ka iya takaita mana shi eh, mahimmancin wannan pap smear din Eh, to gaskiya ba zan iya yi kuma watakila idan bai gamsu ba a ƙara yin wani magana ah, shi gwajin pap smear amfanin shi shine idan aka yi gwajin pap smear aka ɗauki wani bangare na cells ɗin da suke kusa da bakin mahaifar eh. za a kai su lab wurin gwaji sai a gwada a gani shin akwai alamun cewa wannan su waɗannan kwayoyin halittar na wurin sun canja sun nuna alamun cewa da akwai alamun za su iya zama kansa nan gaba Eh. idan sun nuna to sai a ce eh sai a ce to wannan ya kamata ka fara zuwa karin wasu gwaje-gwajen don a yi maka magani idan kuma ba su nuna ba sai a ƙara yin ta wata shekara uku zuwa shekara biyu to likita na shekara ɗaya ɗaya kar in ka ka ga Daniel yana ɗaga mana hannu mun gode kwarai da gaske sai mun sake gayyatan ka to jama'a karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe juma'a war haka da izinin Allah za mu kawo muku tarihin masarautar kanan dabo yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na Mr. Bill. Um, ni Amina Buhari auna nake cewa ku huta lafiya. Maza da mata yau sai ku yi duba.